ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلا ربا بقي قوتا شعبان ألف da 439 wacce ta yi daidai da 23 ga watan mayu shekara ta 2018 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami, abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a kan aya ta 31 wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin girman ƙudurarsa da kuma buwayarsa wacce yake ma misali inda za mu ce gorantawa ne to da sai mu ce Allah subhanahu wata'ala ya mana kuma mun tabbata akan mu bayi din ne wato na abinan shaban na ce lallai azumi ya tafi da malin kenan <laughs> to bakwai ga watan ramadan kuma duk kuna shi na an karar da ni ba <laughs> eh bakwai ga watan ramadan wacce daidai da 23 ga watan mayu eh, shekara ta 2018 to insha Allah yau za mu tashi akan aya ta 32 wato wanda yake da wannan kamala da girma da buwaya shi ne ya cancanta a bauce shi ba waninsa ba abinda aya za ta yi mana bayani ke malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fadhalikumullahu rabbukumul haqq فماذا بعد الحق إلا dalal fa'anna tusrafun idan ya zama na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halitta shi ne wanda zai kashe wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh shi yayi halitta shi zai kashe shi ne zai raya shi ne ya tattalan maka makomarka ko dai ka shiga aljanna Allah ya tsare ko kuma mutum ya zame dan wuta sannan a lokacin da kake rayuwarka ta yanzu ta wucin gadi domin rayuwa ce wacce ke tana da iyaka za ka kare a waye gari wata ran baka nan shi ne ya tattalin maka abin da za ka ci shi ya tattalin maka lafiya shi ne ya tattalin maka jarrabawa ta rashin lafiya shi ya tattalin maka rashi wani lokaci shi ya tattalin maka wadata shi ya tattalin maka ɗaukaka shi ya tattalin maka wani zubin ƙasƙanci to duka wanda yake da wannan in ya tabbata cewa allah ne subhanahu wa ta'ala kamar yadda su mushrikan nan idan ka tambaye su za su tabbatar da wannan magana fadhalikumullahu rabbukumul haq to wanda yake da wannan sifofi shine ku Allah subhanahu wata'ala na gaskiya ba waɗanda kuke riƙa ba muna fahimta قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Shi ne wanda ya kage halittanku ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zuciya wacce za ta rarraba jini a cikin jikinku a don haka shi ne Allah subhanahu Ta'ala wanda yake mahalicinku na gaskiya da alhaf mene menene a bayan gaskiya illa dalal idan ba bata ba wato shi shine abinda Hausawa suke cewa bayan gaskiya daga barin gaskiya sai bata to wannan wani abu ne wanda yake yayi kama da nasi ko kuma ce nasi ne duk abinda bai zame gaskiya ba to yakan zame bata ne abinda bai zame fari ba yakan zame baki ne abinda bai zame sunna ba yakan zame bid'a ne abinda bai zama musulunci ba to yakan zamo kafirci ne don haka fa ma za ba'd al-haq menene ya rage bayan gaskiya illa dalal in ba bata ba fa tusrafun mai ya faru ta ina ne ake juyar da hankulan ku daga kan gaskiya zuwa ga kan bata da kuma duhu da shirka da kafirci Allah subhanahu wata'ala ya muku bayani kuma kun sani kun tabbatar da bakin ku to in dai ba ku bi gaskiyar ba to me ya saura me kuke so ku bi sai dai bata كذلك حقا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أن أنهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى أتشان قصة كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون وتحكى النن أتشان قصة الله سبحانه وتعالى حكى دي كلمر مع لتشنك تتبتا akan waɗanda suka fita daga cikin bin Allah subhanahu wataala cewa ba za su yi imani ba duk mutumin da ka gansa a yadda ka gansa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya gansa ko da kai yadda kake son ka gansa ɗin ba haka ya maka ba a don haka kai da ka tsinci kanka akan bata ko akan shirya ba dabara bace ba karfi bace ba hikima bace Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara haka kamar yadda ya bayani a can wala ya muktalifi na illa ma rahma rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين kalmar mahalicinka subhanahu wata'ala ta riga ta gabata akwai waɗanda yake ya ware su ‘yan wuta ne Allah kai mana tsari Allah ka sa ba mu ciki akwai waɗanda yake kuma su ‘yan aljanna ne ya ware su ya yi su don aljannan kuma ya yi aljannan don su Allah ya samu a cikinsu to hakan nan kazalika hakan nan yadda ka ji haƙa kalimatu rabbik kalmar mahalicinka ta cika alƙalami ya riga ya gabata alal ladina fasaqu akan waɗanda suka yi fasikanci suka fita daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a annahum la yu'minun cewa waɗannan ba za su imani ba imamu nafi' da ibnu amir rahmatullahi alaihi ma kan karanta wato bil jam kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu amma sauran makaranta suna karantawa bil muwahada wato ainihin da ifrad na قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون الله سبحانه وتعالى وانديك شيني مهل تشمكو نقس كيا كما ريال دي تبتع تشكين بخالد مسلم واتو وتحديث عائشة رضي الله عنها annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya tashi qiyamul laili ko kuma tahajjud da daddare yana daga cikin kirarin da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala yakan ce Allahumma antal haq ya Allah kai ne gaskiya ma'ana duk abinda ba kai ba ba gaskiya bane saboda zai bushe zai kare can ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah shi ne kaɗaitacce babu abin bautawa da gaskiya sai shi rayayye ne kuma tsayayye amma duk wanda ba shi ba za a wayi gari wata ran baya nan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu man 'alayha fan kullu shai'in halikun illa wajha don haka daga cikin kirarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yakan ce Allahumma antal haqq ya Allah kai ne gaskiya wa wa'dukal haq sannan alƙawarinka gaskiya ne domin Allah subhanahu wata'ala baya saba alƙawari wa qaulukal haq maganarka in ka faɗa gaskiya ce wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah subhanahu wata'ala gaskiyar magana wa liqa'ukal haq sannan haɗuwa da kai gaskiya ne ni dinnan zan haɗu da mahaliccina kai ma za ka haɗu da shi shi ma zai haɗu da shi ita ma za ta haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala don haka wa liqa'uka alhaq haɗuwa da kai gaskiya ne waljannatu jannatu sannan aljanna gaskiya ce wan naru wuta ma gaskiya ce was sa'atu sannan tashin alƙiyama gaskiya ce wan nabiyuna haq dukkanin annabawa da ka aiko zuwa doron duniyar nan su ma gaskiya ne ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشيما لك أيكو غسكيان wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima ashe da wannan muke iya fahimta duk wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wataala wannan banna ce wannan ba gaskiya bace shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai gabanin ma musulunci zo. gabanin musulunci ya zo a sunan da yake a yanzu asrul jahili wato zamanin duhun kai gabanin musulunci da shekara 150 ko shekara 200 akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda yake su ma sun gane irin wannan magana misali kamar Kos bin sa'ida ya kasance yakan tara mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi khutba annabi yana karami yakan halarci khutban wannan mutum yana jan hankulan mutane yana ce ainal aba'u wal ajdad ainal fara'inatu shidad fi dhahibin na awwalin min al qurun lana basair yana maganganu masu zafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana jinjina ma maganganun wannan mutum abin da yake faɗa ina iyayenmu ina ƴaƴaye ina kakanni ina fir'auna ina adawa ina samudawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala yayi su da ƙarfi ya ce to a cikin waɗanda suka gabace mu cikin tafiyan da suka yi na zamunna zamani bayan zamani akwai wani dalili wanda yake ya kamata mu mu zanto masu hankaltuwa kaga a lokacin musulunci bai zo da sunan yadda ya zo ba a yau amma kuma gashi wa'azi ne ta fito yana fitowa daga bakin wanda shi bai ma yadda da Allah ba a lokacin nan sannan haka ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir qawlu labid wato mafi gaskiyar magana da wani mawaki ya faɗa a doran ƙasar nan ta duniya ita ce wato magana da labidu ya faɗa ibnu rabi'a me yake cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'il wato duk wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala wannan wargi ne banna ce wasa ce sannan duk wata ni'ima kuma wacce ɗan adam ya tsinci kansa a cikinta la shakka sai an waye gari ta wuce ashe da wannan muke iya fahimta gabanin musulunci ma ya zo da irin yadda yake a yanzu to Allah subhanahu Ta'ala ya haskaka ma ɗaiɗaikun waɗancan mutane a waɗancan lokuta sun gane cewa abinda mutanen suke kai ba gaskiya ne ɓanna ne haka kuma abinda ake kan na zinace zinace misali akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda yake sun gane irin wannan magana misali kamar an tara za ka je yana faɗin cewa wa gudu tarfiya in badat liya jarati hatta yuwafi jarati ma'awaha wato idan na ga matar da ba tawa ba ya san cewa ya kalli matar da ba tashi ba wannan ba abu ba ne mai kyau saboda shi mai an kalli matarsa ba zai ji daɗi ba don haka sai ce in naga kuyanga wacce yake ta wani ne ba tawa ba nakan gimtse in rumtse idanuna har sai na tabbatar da cewa wannan mata ta koma gida ta shiga gidanta kaga a lokacin ba musulunci amma shi ya san cewa abinda mutanensa suke a kai na wannan lokaci ba abu bane mai kyau a don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye su ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul annabi kace da su hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wai shin a cikin abokanan tarayyan ku cikin bauta waɗanda kuke haɗa su da Allah subhanahu ta'ala injin wai akwai wanda yake kagan halitta sannan ya maida ita bi ma'ana akwai wanda yake kagan halitta sannan ya kashe ta qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ba za ka samu mai baka ansa ba to idan baka samu wanda zai iya baka ansa a cikin waɗannan mutanen ba ka gaya musu ga amsa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ƙaga alitta sannan kuma shi ne yake ainihin kashe ta fa'an na ta ina ne ake juya ko ake karkatar da ku bayan ga gaskiya idan ka koma wurare da dama Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay' Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce ku sannan ya azurta ku sannan ya kashe ku sannan kuma zai raya ku shin wai cikin waɗanda kuke riƙa a matsayin allola akwai wanda yake aiki mai kama da aikin Allah babu ar-rahmanu fas'al bihi khabira don haka Allah shi zaka tambayi wanda ya san Allah shine zai baka labarin Allah subhanahu wata'ala a don haka don cikin waɗannan gumaka naku babu wanda ainihin zai kage halitta babu kuma wanda zai iya kashewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul amin. Allah subhanahu wataala ce dukkan kuma bukata ne da ku da waɗanda kuke riga a matsayin allola dukkan ku bukata kuke wurin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah a wata aika cewa ya ayyuhan kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas sama'i wal ard ya ku mutane ku fatuna ni'imar Allah subhanahu wataala akan ku shin akwai wani mai halitta koma bayan Allah wanda zai iya saukan muku da arziki daga sama da ƙasa babu ashe ko da babu babu wanda ya cancanci a bauce shi koma bayan Allah subhanahu wataala Allah shine wanda ya dace ya wajaba a bauce shi ba wani mutum koma bayan Allah ba na'am qul hal min shurakaa أولئكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي أم أمن لا يهدي إلا فما لكم كيف تحكمون to kamar yadda suka tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke nema a sauka musu da ayoyi wato har kullun alqur'ani yana tafiya da mutane ne daidai irin hankalinsu ai kaga sun turke annabi alaihi salatu suka ce ai ya kawo musu mu'jizozi lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira har zuwa karshen ayoyi can kuma wasu wuraren wa qalu laula unzila alaihi malak da dai ma a saukan masa da mala'ika walau anzalna malakan laqudiya al-amr thumma la yunzarun da za mu saukar da wani mala'ika a doran duniya da rayuwar kowa ta kare saboda babu wanda zai ga mala'ika a ran da ko idanunka nan na haihuwa suka yi ido hudu da mala'ika ranan wani ne za a haifa ba kai ba domin a lokacin ka zama don haka su ba su san abin da suke tambaya ba amma ka tambaye su ƙul hal min ikun man yahdi ilal haq wai shin daga cikin abokanan tarayyan ku da kuke bautan su tsakanin kuke haɗa su da Allah subhanahu ta'ala akwai wanda ke iya shiryar da wani kan hanya ta gaskiya misali kai yanzu Allah subhanahu wata'ala yayi ka musulmi ka kuma yadda kai musulmin ne aikin kuma musuluncin kake yi abinda ba musuluncin ba da yawa daga cikin musulman ba zai yadda daya ba to ka tambaye su akwai daga cikin ku waɗanda kuke riƙa a matsayin allola wanda ke shiryar da ɗan adam kan hanya madaidaiciya idan ba su baka ansa ba to ka gaya masu qulillahu yahdi Haq, ka kace Allah subhanahu wata'ala ne yake shiryar da ɗan adam hanyar gaskiya ya gane ta ya santa kuma ya aiwatar da ita to idan ya zamana haka ne afaman yahdi ila al haqq ahqqu an yuttaba amma la hidi illa an yuhda shin ka gane mani hanya wanda ke shiryarwa zuwa ga kan hanyar gaskiya shi ne ya fi cancanta da kyautuwa da dacewa a bishi da bauta ko ko wanda bai shiryarwa sai dai shi an an shiryar da shi wane ne ya kamata abi da makaho da mai gani wane ne ya kamata ya zama jagora da duhu da haske wane ne ya kamata ya haske ka wani da ɗimi da sanyi wanne ne ya kamata a ji sanyi ta wurin ashe to wanda bai shiryarwa ba shi ne ya kamata abi ba shi bai shiryarwa sai dai a shiryar da shi to ba shi ya kamata abi ba amma wanda yake shiryarwa shine yafi cancanta da dacewa da bauta ba wanda ku kuke rikawa ba fama lakum kayfa tahkumun bai ya same ku kuke irin wannan hukunci wacce yake da dabba ma ba za ta yi ba domin dabbar da ta san abin da take ba za ta yi irin wannan hukunci da kuke ba ko riƙe abin da baya ji baya gani in ohun la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal ya na bishirkikun ko riƙe abin da baya ji bai gani bai san ci ma cuta in ta same shi ba to shi ne ya fi dacewa da abi koko shi ya fi cancanta da a sake shi a kama wanda ba shi ba to a ƙarƙashin wannan aya malamai makaranta sun yi tsira'o'i da dama a ƙarƙashin wannan yahadi ɗin wato Allah subhanahu wata'ala na cewa a faman yahadi ilal haƙƙi a haƙƙo an yuttaba amma la yahidi illa an huda, an samu ƙira'at wato mabambanta amma dukka ma'anansu kusan guda ɗaya dukkanin ƙura'u ɗin nan guda bakwai ko guda goma sun tattafi akan tashdidud dal wato dalun ana mata ainihin shadda amma la yahiddi kamar yadda kake ganinta amma da imamu kisa'i da hamza da khalaf da amash da yahya ibn wasab dukka sun tafi akan wato dalun ba za a yi mata shadda ba don haka su suna karantawa bi iskanil ha sai suna cewa wato afaman yahdi a haq afaman yahdi ila al haqq ahq an yuttaba'a amma la yahdi bi iskanil ha da kuma takfifid dal amma dukkanin qurra wato sun tattaru akan cewa dalun din nan ana mata shadda ne wa in kana su ma kuma riwaya din auren su ya bambanta misali ibnu amir da ibnu kathir rahmatullahi alaihima su suna karantawa bi fathil ha bi ma'ana sai su ce afaman yahdi ila a ahqqu an yuttaba amma la yahdi bi fathil ha maimakon ya hiddi da kake ganin shi da kasara ina fata muna fahimta to akwai kirawoyi da dama shine mai shatubiya ke cewa waya la yahiddik sir safiyan wa haunal wa akhfa banu hamdin wato wa khuffifa shulshula wannan duka riwayat ne mabambanta eh, amma duk wanda aka karanta da ita insha Allah abin akwai sadadi a cikin ta daidai insha Allah na'am وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون كاكا دوكا ني إلي وأن ننتم بيويد أكي مسو بسون غزا بعد أنسان tun daga kulman yanzu ukun mai na samawata amin sama abusara har zuwa nan babu wata amsa da suka iya badawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi aka kiran shi tabkit ko kuma ta'ajiz a cikin balaga an tambaye ka abin da ka gaza ba da amsa sai a ce maka to ga amsar abin da aka tambaye ka ka kasa in ka koma can cikin ra'ad akwai aya makamanciyar haka Allah subhanahu wa ta'ala na cewa qul man rabbus samawati wal ardi قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كتنبيس shin makaho yana zama daidai da mai gani ne koko a'a duhu yakan zama kaman daidai da mai haske da haske ne ba haka bane ko sun sanya ma Allah subhanahu wata'ala kishiyoyi ne ya zamana kishiyoyin nan wato suna yin halitta irin halittar Allah subhanahu wata'ala to ka gaya musu kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shine ya halicci komai da kowa a yadda ka gansa sannan shine kadaitacce shine mabuwayi don haka tunda sun gaza da amsa Allah subhanahu wata'ala sai mana bayani ga irin alin da suke ciki ga yanayin da suka fuskanta wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna ba wani abu bane mafi yawan su suke bibiya idan ba zato ba shaci faɗi ne suke bi inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a lallai zatto harsashe baya amfanar da wani abu na gaskiya in dai zaka gina ilimin ka akan zato, komai ka gina shi akan wato ainihin harsashe to wannan ba zai tabbatar maka da gaskiya ba inna Allah alimun bima yaf'alun lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da abin da suke aikatawa na shirka masani ne game da abin da suke aikatawa na sabo na وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وتصد أبن ديغا ميسو وانا القرآن إذن كنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدسك تيوى مثالي أنكرا تدشيني wato ya karantar an karantar da shi misali ko kuma a'a wani abu ne wanda wani malaminsa ya zo malamin ma ba a san shi ba ya zo ya karantar da shi misali to shin idan haka ne ku ba ku da malaman da za su iya karantar da ku ku zo da irin ƙur'anin muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ku ya zamana ba za ku iya ba to ka gaya masu wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ba zai yi ga wannan ƙur'anin ba a ƙage shi ba daga wurin wani Allah subhanahu wata'ala alƙur'ani gaskiya ne ayoyi da dama sun tabbatar da haka alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan wato babu tantama a cikinsa babu shakku a cikinsa. alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi har zuwa ƙarshen ayoyi wato kenan qur'ani babu tantama a cikinsa don haka wa ma kana hadha al-qur'anu an yuftara min dunillah bai huwa ga wannan qur'anin ya zanto kagan shi aka yi daga wani Allah subhanahu wata'ala walakin sai dai tasdiqan ladhi bayna yadayhi alƙur'anin nan ya zo ya gasgata abin da ke gaba gare shi na attaura da injila kamar yadda wasu ayoyi suka yi bayani wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alai can kuma gabanin ayan وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين القرآن ya zo ne ya gasgata abin da ke gabaninsa na littattafai a taura injila zabura sahufi ibrahim wa musa don haka bai yiwuwa ya zanto wani littafi ne wanda aka kage shi daga wani allah subhanahu wata'ala walakin tasdiqan ladhi bayna Alƙur'ani alqur'ani yazo ya gaskata abin da ya gabata ne wa tafsirar tafsil alkitab yazo yayi bayanin littafi filla filla la raiba fihi min rabbil alamin babu shakku a cikin sa wannan wani littafi ne daga mahaliccin abe bade gaba daya ba ƙarya bane ba ƙage bane Allah subhanahu wataala yana cewa لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا أنسى قد قرآني دكي دكي دكي دومين أزوء a تد متاني على da wato shekara bayan shekara shekara bayan shekara a wasu ayoyin kuma Allah subhanahu wataala yana mana bayanin cewa wama tanazzalat bihi shayatin ma yanbaghi lahum wama yastati'un ba aljanu bane ba shedanu bane suka saukar da wannan alqur'ani ba ma za su iya ba bai kyautu da irin qur'ani a ce shedan ne ya saukar da shi ba Allah ne subhanahu wataala ya saukar da shi sannan gaba kaɗai idan ka koma yana cewa bayan ya kawo ƙisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yaday wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun alqur'ani yazo yayi bayanin duka abu filla filla daki daki gaba gaba kuma yadda zaka gane cewa alqur'anin nan gaskiya ne ko idan kuna takama da shekaru ne kun girme ma annabin nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abin da kuka sani wanda bai sani ba domin duk mutumin da ya riga ka bacci ya kamata a hankalci ya riga ka tashi to kun girme masa wasu ku iyayensa ne to amma yanzu gashi yana zaƙulo zance yana ba ku labarin abin da kakanninsa su ba su san labarin ba ai wannan ya isa ya zama gaskiya to in ko kun ce a'a sihiri ne to ai kafin ci ya zama mai sihirin kuna da masu sihiri ko ku su su ba ku labari irin yadda ya ba ku mu gani to amma inadi ɗagawa da bijirewa da girman kai ya hana su an shi wannan magana duk da su san gaskiya ne saboda Alƙur'ani, idan ma ka cire balagarsa kawai in ka cire kyawun maganarsa kawai abu guda uku ya isa ya tabbatar maka da cewa ƙur'ani allah ne subhanahu wataala ya sauka da shi Alƙur'ani ya ba da labarin abin da ya faru a da can ya ce kaza ya faru sannan ya zo yana ba da labarin abin da ake ciki a yanzu sannan kuma ya ce ga yadda za a faru a nan gaba to menene kake nema da ya wuce wannan duk wanda zai zo da irin wannan inda kun ce malamai ne ku nemo malaman kuma a zuba in kuma kun ce sihiri ne to ku zo da kayan dabo-dabo kuma a zuba a gani to sai ya tabbata cewa ba wancan bane ba wannan bane to tunda ba wancan bane ba wannan bane ya tabbata wannan qur'anin saukakke ne daga Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wata ran a farfajiyan ka'aba yana karanta suratul najm wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ƙorashawa suka kewaye shi suna saurarensa suka kewaye shi suna maganansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya kai ƙarshen sura abinan ta ahwa faghashaha ma ghasha فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu ku yi wa Allah sujjada ku bauce shi gaba ɗaya duk wanda ke haraban Ka'aba sai ya faɗi ya sujjada aka ce me ya faru suka ce kun yadda yanzu kun bi suka ce a'a ba wai mun yadda da abin da ya kawo ne ba imani muka yi ba a tsabar magana ta da ke mu ne akwai balaga don imani ba mu yi ba amma balagar ƙur'anin ya sa ba abin da za mu iya yi mu ma sai mai sujjada. to in ka san haka kuma ka kasa binsa? ana fahimta don haka tun san cewa wannan magana Allah subhanahu Ta'ala shi ya saukar da ita ba maganar annabi bane sallallahu alaihi saboda idan da maganar sa ne da tuntuni an ci kurkuda ta ko kuma an dakile ta saboda ai maganar ɗan adam ɗin da ba a so ta yaɗu, akwai yadda za a yi a dakile ko kuma a canza ta to ku nan yana nan tare da ku kai wani dubunul mughira kagar asul kufri kenan akwai sanda da kansa ya taso ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani saboda girman alqur'ani da abun ya tsuma shi kai idan bacin dai alqarami ya riga ya gabata sai ya koma yana ga Abu Jahal wallahi laqad sami'tu min muhammadin kalaman ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jin wa inna lahu la wa inna lahu la wa inna a'lahu la wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayh kafiri inadi duk karshen kafirci ya tattaru a wurinsa amma yace wallahi ni ji wata magana mai zaƙi, mai daɗi, mai laushi mai sanyi kai wannan magana fa mu mun ji maganganu irin na mawaƙa ba ta yi kama da maganar mawaƙi ba mun san dabo-dabo irin na 'yan tsubbo wannan ba ta yi kama da maganan mai tsubbo ba mun ma ga irin ainihin jife-jife da tsince-tsince irin na mahaukata wannan ba mahaukaci ba ne don haka wannan magana da kake ganinta za a wayi gari sai ta zama ita ce maganar da za a saurare ta a duniya sai abu jihar ya ji tsoron kada abokinsa dattijo irinsa a ce ya musulunta sai je ya kitsa magana sai ya dawo to labari ya shiga gari cewa yanzu talauci ya kama ka kana neman tallafi ka zama na baya ga dangi sai dangi sun ci suna ciki sannan su taimaka ma wai kana da tunanin ka fada cikin addinin yan tsagera to ka san mai kuɗi bai so ka ce da shi talaka ana fahimta sannan mai mulki kuma bai so ka nuna masa bai isa ba don haka sai yadda kikir ya ce wane ne ya ce to ai duk gari kowa ya ɗauki wannan magana an ce duk ka talauce ka tsiyaci shi yasa ma wai haka kake yaban maganarsa don haka in ko maganar da ta yaɗu a cikin gari ba haka take ba to ka san matakin da za ka ɗauka domin ka wanke kanka sai ce a tara mutane aka tara mutane shi ne abin ga bayan wannan cikin suratul muddassir Allah yake ba mu labari ya zo fa abasa wa basa thumma abasa wa basa thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'sar ya hada rai dan me za a siffanta shi da talauci mai Muhammadu yake da sallallahu hadda zai a ci a ce wai ya ci ya bashi ya ce to duk kuna ta maganganu da jin ku nake kawai kun ce mahaukaci ne ba mahaukaci bane kun ce mawaƙi ne bai yi kama da mawaƙi ba kun ce ɗan dabo dabo ne bai yi kama da mai sihiri ba kun ce da kaza to kai menene shi sai ce a wannan ai tatsuniya ce wacce yake ana gaya masa shi kuma sai ya zo ya gaya mana shine wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ai wannan ba wani abu bane kuke bata lokacin ku dabo dabo ne to in dabo dabo ne kawo naka dabo dabo mana shi ma ya shiga kasuwa ya samu ansuwa kamar da nake samu muna fahimta to ire-iren waɗannan abubuwa suna nan mawaƙi ka duba najashi najashi sarkin Ethiopia na wancan lokaci ashama asalin sunansa kenan amma najashi kujerar kenan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura tsirarun sahabbai yace ku yi hijira don muna da labarin sarki ne duk da kasantuwan kirista ne amma adiri ne ba a yin zalunci a wurinsa ku je ku same shi a lokacin da aka zo amur bin al'as ya fito abdullahi bin rabi'a ta bangaren qurayshawa suka zo za su kare muradun qurayshawa domin a lokacin ba su musulunta ba radiyallahu anhuma jafar bin abi talib radiyallahu an ya zo ya dinga rero suratu ainihin maryam ya dinga bayani najashi saboda zaƙin alƙur'ani sai da ya dinga zubar da hawaye har sai da da ya jika sai ya ce to ai irin wannan maganar da kuke faɗin ta a yanzu ba ta sake zani da irin abin da isa ɗan maryamu ya zo da shi ba alaihi salatu wasalam sai fadawa suka ɗaga murya ya ce ko da kun ɗaga murya kun ji zafi wannan ita ce gaskiya ashe kuwa kun ga ƙur'ani yana da balaga yana da magan in kana jin maganganunsa akwai wani soja da na haɗu da shi wanda aka tura shi spain ya tafi course a spain yake bani labari da ya tafi ɗakin da yake ashe suna monitoring nasa yakan tashi ya salla ya tashi ya salla da yake aikin soja ya tafi ya tafi ne training irin na soja su kuma ɗakin da suke ashe akwai kamara da suke monitoring nasa sai wanda yake kula da shi ɗin bayan sun yi sati kamar biyu sai kira shi sai ya ce wato ba nufe ne yana da irin tsaga irin na nufawa haka sai ya ce ina son maka wasu tambayoyi da shi wannan baturen spain sai ya ce mai kake so ka tambayi? ce wannan tsaga da na gani me ya ji maka ciwo ya ce a'a ba ciwo ba ne ai mu a cikinmu wanda ya faɗa da zaki ya ka da shi wato wato shine ake ma wannan tambari saboda duk wanda ya ganshi ya ga jarumi yace to naji daya abu na biyu yace na lura kakan tashi a lokuta mabambanta kaman guda biya? kakan tashi kakan yi prostration wato abin nan sujjada kenan da durkuso amma a wani lokacin kakan bude voice ɗinka haka openly kakan bude shi ma'ana surorin da ake karanta a bayyana kenan wani lokacin kuma sai ka tashi ka motsa baki kawai shi kenan sai ka gama menene wannan kake yi ya a wannan ai wani abu ne wanda yake yanzu kunce mu musulmai musulmai mu ne muke yi a sallam ya bashi brief history akan musulunci dan takaitaccen tarihi ga yadda abu yace ce to wannan na lura kuma duk sanda zaka buɗe baki ka magana kakan karanta wani abu ne guda ɗaya constantly shine at the first moment da kake farawa da shi ma'ana ita ce mai kenan fatiha sai ce e, wannan ga yadda take ya ce to zan iya samun transliteration ya ce e, ya samu ya bi a cikin bincikensa ya zo shi wannan soja ke bani labari ya kira ainihin turkey Ai masa bayanin menene wannan content din sai ya ji bayanin bai sake da abin da wannan sojan Najeriya ya masa ba ya kira Saudiya suka yi masa bayani kasashe kusan guda uku ya kira a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya shirye shi don haka wato yana ɗaya daga cikin makida irin ta Yahudawa duk mutanen da ba a nufin su da alheri ba a bari su yi karatu saboda shi karatu idan ka yi yana baka wayewa yana baka sanin abin da ya dace idan ma haƙƙinka ne aka danne da karatun kake iya gane ai wannan haƙƙina ne aka danne mai sannan idan ba daidai ake ba da wannan karatu ne ake iya gane cewa wannan abu da ake ba daidai ba ne amma a lokacin da ake so a yi kama karya a lokacin da ake so a bautar da mutane akan basu kara domin ba karatu ba sai ka yi karatun za ka iya gane wannan ba daidai ba ne shi abin da yake eh, shafin waɗannan mutane da suke faɗa, suke tsinewa sahabban annabi suke zagin matan annabi sallallahu in ka duba ba karatu suke ba ba wani karatu da zaka ji an ce an sa an karantar da su an ba su cikin duhun jahilci sai dai a nuna musu bore da zanga-zanga da shiga rana da kuma ainihin wato kawo tashin-tashina da fitintunu a cikin mutane sannan duk waɗanda za ka duba waɗanda suke wannan tashin-tashina akwai yaron da ya yi wannan tafiya ta shi'a ya bida ya ce malam baya ga karatuttuka da nake ji kana yi wani abu ya ja hankali na yasa dole ma fitan fita ba shi'a nan ji sai yake faɗa menene ya ce kaga dai zanga-zangan nan da ake yi na duba duka manyan nan da suke kiran kansu manya sayyadi da sayyadi ba za ka samu 'ya'yansu a cikin zanga-zangan nan ba mu ne ibadun ibadur rahman mu ne ake turawa a kashe wanda za a kashe a balle wanda za a balle wanda za a karya a karya a bar iyayensa da ainihin ni su yaya zan yi sannan yace abu na biyu akwai sanda Iran ta tura musu ainihin scholarship su manyan yace a tunani na malam ya kamata a ce mu dinnan ƴaƴan marasu shi mu ya kamata a ce mu samu dan tagomashi sai kawai suka daddauki 'ya'yansu suka tura Iran to sai naga abin kawai iya shege ne malam kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi sai naga kawai wannan tafiyan ba ma Allah a cikin baya ga wasu abubuwa na shaye-shayen jini yana ban labarai ce shi ɗin dinnan malam ya shasha jini ai yana faruwa to don haka duk al'ummar da ba a nufin ta da alkhairi ba a so ta gane menene gaskiyar tafiya ba a daura ta akan karatu sai dai a barta kawai cikin jahilci da hayaniya saboda in sun yi karatu suna iya gane menene Allah ya ce mai manzo sallah ya faɗa amma kaga su yanzu ka duba kaga yau zanga zanga gobe zanga zanga yau wanda ajalin shi ya sauka shikenan sai ya haɗu da ƴaƴan buratai su bindige shi kuma shikenan a wuce wurin sai dai babu sai dai wani ba a to an kashe ka mai mai abin ga akwai wanda shi kuma ya shiga tafiyan ya bari yace lokacin da aka zo aka yi wannan waqi'atu jallesu din nan da aka yi kusa kuma ma kamu lutin minkum bi ba'i ba abu bane da ya nisa da aka yi a yadda aka yi ya ga mutane a kwakwance ya ce sai na zo na ce kai shi da kanshi ya makan shi bara ya ce waɗannan da mutanen Allah ne ba za su mutu a haka tsuntsaye na tsakuransu ba don haka sai haɗa kayansa gaba ɗaya ya baro cikin daji ya komo gindin hanya to saboda abubuwan haka suke to da suna karatu duk mutumin da Allah ya sa ya karatu ya gane ba za ka same cikin wannan tafiya ba saboda ko aikin labor ne ko aikin kwasan kashi ne dole a samu shugaba a cikinta amma a ce addini bai da shugaba kowa kowa mutumin banza ne ka hankali ba zai dauka ba na am yaquluna iftara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من الله إن كنتم صادقين idan mutanen nan basu yarda cewa ƙur'anin nan saukakke ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya tafi da su matafiya mabambanta kusan gida guda hudu ai suna cewa ka kago ne wannan abu kirkiran sa kai wani wuri cin Allah subhanahu wataala ke cewa am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin ai suna cewa ka ƙage ƙur'anin nan ne suna cewa sa kai to ka ce su zo da irin sa na ƙage ɗin ƙagaggen idan suna iyawa ba su iya ba Allah subhanahu ta'ala sai ya saukar da ainihin wannan tahaddi gargadi da ya musu am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin idan sun ce ainihin ƙwar'anin nan ka ƙago shi ne tun da sun kasa zuwa da irinsa cif da cif to ka ce su zo da surori guda goma irin alƙur'ani misali kama a ce daga alamtar kaifa zuwa nasi su zo da shi ya samu ainihin ansuwa yadda ƙur'ani ke da balaga ya zama da balagan kuma kowa ya yi na'am da cewa wannan magana ta faskara ba su iya ba Allah subhanahu wata'ala sai sake saukar da su matsayi na uku kaga an ce zo da Qur'ani irin sa gaba daya abu ya gagara to ku zo da surori guda goma abu ya gagara to yanzu aka ce ku zo da sura guda daya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin yanzu ba maganar sura guda goma ba ku zo da sura guda ɗaya irin alqur'ani mai balaga da fasaha wacce kowa zai yadda cewa wannan qur'ani ne abu ya gagara to sai Allah subhanahu wataala sai ya silin kirkin gaba ɗaya ya kulle shi ya fa in lam taf'alu idan ba ku aikata ba waqtal arab a lokacin larabawa lokacin iya magana lokacin fasaha walan taf'alu to bayan larabawa ba za ku iya zuwa da irin qur'ani ba saboda ai yaran su ne su suke da abin to da su ne iyayen magana kun kasa zuwa da qur'ani a lokacin da suke nan to a to bayan kuma su sun kare malaman balaga da iya magana sun kare to kuma waya rage don haka in ka koma can ƙasa kaɗan ba da nisa ba قل إن اجتمعت الإنس والجن na أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إذن دا الجنود متعنزاس هدو wannan dan adam ɗin ya taka wannan wannan ma ya taka wannan aljanu su taimaka ma mutane mutane su taimaka ma aljanu wai akan a zo da irin wannan alkur'anin ba za a iya zuwa da shi ba ko da sashi sun taimaka ma sashi ba za a iya ba shi sa alkur'ani wato in na gama da cin ƙur'ani yakan bani mamaki yakan bani mamaki abinda ke bani mamaki ka duba littafi haka sukutun guda sura 114 aya 666 a ce mutum yana ɗauke da shi a ka idan ka zo ka canza wata kalima shi mahaddacin ya san ba haka take ba ai in ba huwa cewar Allah ba alqur'anin ba zai dauku ba shi yasa yace wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir ai mun huwa ce qur'ani don ambato don hadda shin akwai mai hankaltuwa yanzu ka dauki littafin asdari ko ashmawi ko iziya ko risala ko dai wani littafin misali ko mu ce misali askari wanda yake yana dab da girman qur'ani misali ko ya kai wani qur'ani idan da zaka ce zaka yi haddan shi kalma da kalma to a wani wurin sau da yawa zaka ji larabcinka kake sawa saboda magana ce ta dan adam irin taka amma wannan littafin buwaye gagara misali a duk lokacin da ka saka kalmar da kai kana haddace da shi kasan kai da kanka kasan kalmar ba haka take ba wannan yanzu ya zama larabci don ka shigar da wani abu ka yi kutse a cikinsa ba ba asalin kalma haka take ba to ba wanda zai wannan idan ba Allah ba subhanahu wataala shi yasa a lokacin da yahudawa suka zauna cikin fishi suka ɗauki qur'anin suka yayyaga suka ce wannan qur'anin ya hana su motsi wani ya taka shi wani ya tsima shi kaki ya yi tsuntuwa ce kai sakarai ai da ya ga qur'ani da taka shi duk ba zai sauya komai ba saboda akwai mutum sama da miliyan talatin sun haddace alkur'ani tun daga ƙanana har zuwa dattawa maza da mata amma abin da za mu yi mu raba su da ƙur'ani ya za a raba su da ƙur'ani za a ta hadda a yi amma ba za a bari kai aikin ƙur'ani ba muna fahimta shi ne allah ya ce am ya ƙulu naftara wai shin a'a ko ko an anan wasu suka ce malamin ka ce bal ai bal ya kulu naftara a'a cewa suke ai ka kago qur'ani ko ko ka ce am munqati'a am ya kulu naftara ko ko wai cewa suke har yanzu kago qur'anin nan kai kul ka ce da su fa'tu bi suratin misli ku zo da sura guda ɗaya irin ta alkur'ani wadda umarni stata'atun min dunillah ku kira duk wanda kuke iyawa koma bayan Allah subhanahu wata'ala akan tabbatar da cewa wannan Alƙur'ani naku shi ma gaskiya ne in kuntum sadiqin in kun kasance mutane ne masu gaskiya ba za su iya ba don haka wajibi ne akan mu jama'a mu karantar da 'ya'yayenmu qur'ani kuma mu tsaya mu sa ido akan 'ya'yayenmu su haddace alkur'ani amma sau da yawa za ka ga mukan yi bakin ciki akan ɗana ya faɗi physics ya faɗi chemistry ya faɗi jam ya faɗi neko da wayar akwai wanda mahaifin da ya zo ke gaya mani cewa yashi ta zana neko so goma sha biya ba ta ci ba kuma yake gaya mani bai yi ƙasa a gwiwa ba a shirye yake duk yana jira baɗi ta zo zai sake biya domin ta zana kaga yana bakin cikin yashi ta faɗi ne ku amma baya bakin cikin yashi ba ta iya karatun alkur'ani ba wannan kuma shine dahir malam shi wancan karatun karatu ne mai kyau na neman sana'a amma wannan kuma shi ne dahir don haka ka ɗaura ɗanka akan dahir kafin ka ɗaura shi akan da sana'a sai ka ga ainihin ka samu ribar duniya Shi ne idan ka mutu misali dan nan zai tuna ka zai maka addu'a zai ce kaza to amma kana tunanin ka gama wahala ka gama ta ƙirƙirewa, dan ka duk abin da ma zai zama ya zama motarsa AC gidansa AC ɗakinsa AC kana da tunani in ba wanda Allah ya taimaka ba zai samu lokacin da zai daga hannu ya ce Allah ya ji kan ba da yasa Allah ta hanyar shi na kai wannan matsayin ai saboda a wannan fili ba a karantar da shi ya tuna uba ba ana fahimta amma a wannan filin ne za a karantar da kai ka tuna uba ka tuna uwa don haka shi ne za ka kome ka zama in kana wannan hanya kasancewa akwai haƙƙin iyayenka a kanka amma wancan ba ka safai za ka zama abin da ka zama haka tuna wai da wani mutum wai sunan shi baba ba don haka ya kamata mai hattara mai riko da tafarkinmu mai riko da addininmu yadda ya dace za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala mana aran rai zuwa gobe za mu ci gaba daga inda muka kwana akwai tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma kare shi malam mutum ne yake ah, kamawa dan uwansa wato mutum ne yake kama wa ɗan uwansa wuri kafin ya zo masallaci bacin ga wasu nan da suka zo tuntuni shin malam ya halatta a yi haka a sha ruwa lafiya wannan ba daidai ba ne shi masallaci duk wanda ya riga zuwa zai samu wuri ya zauna amma ba laifi ba ne kamar yadda ya zo a cikin hadisai mutum ya samu wurin da yake shi a wurin da yake sallah a cikin masallaci wannan babu laifi misali kaman kai kawai duk sanda ka zo bayan liman kake tsayawa kai sallah wannan babu laifi hadisi ya nuna haka na iya yiwuwa misali amma ka zo a kama wuri kai ka tafi can ila kana kasuwa ko kana bacci ko kana sabgarka wai sai ka ce a kama maka wuri kuma mutane sun zo wai har a jira ka sai ka zo to wannan ba daidai bane don haka mu ma'anan mun faɗa muka ce a daina kuma ko da mutum ya sa da duma a cire da duma wanda ya zo ya zamansa Allah ya bashi wuri kai in kana so ka fito da wuri saboda hadisin cewa ya ka fito da wuri ba wai ka zo ka kama maka wuri ba na'am wannan ya rubuto tambayar sa da turanci abin da yake cewa takeice wato hadisai sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi wanka da iyalansa to shin shi ma yanzu yana iya wanka da matarsa amsa ita ce eh zaka iya amma sai kara da cewa to shin misali wannan ba zai iya jan wanka kan wanka ba kun dai fahimci hausar to ni kuma sai ce da kai duk dai haka dai ɗaki bai ishe ka ba sai an zo bai muna fahimta mai tambaya ta gabe ce assalamu alaikum Allah subhanahu wataala ya kare malam daga sharrin masharanta ya kuma ƙara wa malam bangane ya ƙara wa malam to da imani dai amin bangane mai rubuta bane ta ne ko menene ban sani malam tambaya ta ita ce waɗanda ba su iya ba su iya kamewa ga rashin yin aure kamar waɗanda Allah ya jarrabe su da sha'awa kuma kamar yadda Allah sun ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani mai girma ga waɗanda ba su yi aure ba kuma sun yi iya ƙoƙarinsu sun gaza kamewa sun yi azumi amma abin ya gagara malam ya za su yi na biyu waɗanda suke da ah, Allah ya jarrabe su da sha'awa da kuma ciwon yunwa ba su iya yin azumi to ma'ana ke yana so ciya za su to ita sha'awa kamar yadda malamai masu iya magana suke cewa wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u wato ita zuciya fa abinda ka sa mata da shine take dauka kuma take tatirantuwa shaykhul islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah rahimahullah yana wata magana mai ƙarfi ba nasi bace amma tana da ƙarfi yana cewa bi sabri tutraku shahawat da hakuri ake barin sha'awa sannan wa bil yaqini tudfa'u shubuhat sannan da tsabar yaqini ake tunkuɗe wata shubuha an alqur'ani ya bamu magani idan kana da rauni ba za ka iya azumi ba misali to wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah idan wani abu na wasi ya jefe ka misali daga shaytani ya faɗo maka to ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala ce wa rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an sannan azumi da ake magana abin da yasa aka ce azumin nan ya yawaita ni ba na jin mutum zai ce yayi azumi yayi azumi wai abu ya gagara malamai suna suna ba da shawaran azumin irin yadda za ka yi ba wai ka yi azumi kuma ka koma ka ɗauki girki lafiyayye ka kai geji ba ai dole za ka koma gidan jiya saboda shi azumi yana tsinka sha'awa ne misali idan ka yi azumin to ba abinci kuma za ka samu ka tankama lafiyayye wanda zai mai da kai gidan jiya ba dole ka ta fama matakai guda biyu za ka ɗauka azumin zai tsinka sha'awarka sannan abu na biyu ka yi haƙuri ko da wani abu ya bi ma ka nemi taimakon Allah ka yi ƙoƙari ka rinjaye kanka saboda duk sanda ka cusa ma kanka sha'awa da kwaɗayi to a lokacin kake daɗa faɗawa cikin halaka don haka azumi ba wani abu wanda yake yayi daidai da ya karye sha'awar ɗan adam irin azumi a to yanzu kana jin yunwa ta kanka kake misali dariyar kama ba ta shiga ciki da kayan in sai daidai da makoshi me yasa saboda ba ƙarfi jikin bai ɗauka ba ana fahimta to haƙuri ne za a yi a ringumi azumi sannan a rage cin abinci idan aka rike waɗannan ababe in Allah ya yarda za a samu taimakon Allah subhanahu wataala kada a ce an gaza to wani bawan Allah ya kawo abin aje alqur'anai guda 24 yana neman addu'a Allah da mu da shi biya mana bukatun mu wata baiwa sannan wata baiwa Allah ta aiko da alqur'ani ita ma tana neman addu'a Allah da mu da ita biya mana bukatun mu sannan wani bawan Allah shi ma ya alko da qur'ani guda hudu yana neman addu'a dukkaninmu gaba ɗaya Allah biya mana bukatunmu to tambayoyi ne sun kare insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada Wannan muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka anshe ta Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Wannan muke iyawa Allah ka huwace mana wannan fitina da ta dame mu a wannan ƙasa Allah ka yi mana maganin ta ya Allah ka yi mana maganin wannan fitina Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka kai musu albarka cikin addukiyoyinsu masu kayan sarki da suke aiki don Allah sannan dan taimakon al'umma da kuma ƙasa ya Allah ka taimake su ka ba su kariya kai musu ɗaukaka ya Allah waɗanda ba su da matsuguni a cikin Allah ka ba su waɗanda suke da shi Allah ka taya su gyara wannan matsugunin nasu waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya mata da maza da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda suke kan gwiwa mata Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su ya'ya na gari marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya shugaban kasan nan namu Allah ka kara masa lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai duk waɗanda suke ma gwamnatin nan nasa zaban ƙasa idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane Allah ka fitine su don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa don mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa don mutumin da ya nemi ganin bayan mu in zai shiri Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka daura mashi abin da ba wanda zai yaye masa idan ba kai ba Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah saka